you kada su mun da wannan ba na jin bacci ne shine nake son je wajen bayi mu dan hira da su ranka ya dade banda ka ina kai ina bayi yanzu wannan ba abin da shafe ka bane shine ƙarshen labarin si dan sarki ne a gabas ina so mai magana. za kana iya bada labari a wannan halin da muke ciki na ba da wannan labari ne don kowane bawa in an kashe mu ya san an kashe ɗan sarkin garin gabas a masarautar katsina to sidi idan allah ya sa bauta ta kai wasunsu garin gabas ko yanci to daga nan ne mahaifinka zai san lallai an kashe ka masarautar katsina to ni da gaskiya baba na so ne saboda mu gudu sai dai ba za mu iya gudu ko ina ba mu jira mu ga abin da za a yi da mu mu riga masa da za a yi da mu mu gudu kawai idan muka gudu kaga mun riga mun sai mutuwa kenan ma da kuɗin mu baba gwanda mu gudu in muka gudu in sun kama mu sun kashe mu kenan in kuma mun yi sa'a mun tsira kaga ai kenan ko ce in taho da ka taho da mu in wa? ba ka da ikon da za ka mun wannan tambayan umarni aka bani kuma dole aiwatar da abin da aka sani aiwatar don haka mu je mu je mana city. Um, ka fara cewa kana so na ji nima ka yi min a raina saboda jarumtarka sai dai kuma babu yadda za a amince saboda ka bawa amma yanzu a gurguje ina son ku gudu ku bar kasar nan idan kuma na ce ina son ka yanzu ba laifi ba ne saboda matsayinka ya kai na tanadar muku da dawakai guda biyu da za ku tafi da shi sannan kuma zan sa a raka ku har waje ko da ba mu sake haduwa ba ka sani cewa ina son ka na gode Allah sakara yanzu baka bukatar yin godiya abinda kake bukata shine ku yi sauri ku hanzarta ku bar wannan kasar tamu sannan kuma ina son idan ka je gida ka gaya wa mahaifinka cewa mahaifina ne ya ce a kawo ka gida sahabu suna nan bakin rijiyar bauna suna jiran ku da dawakai guda biyu wanda za ku yi amfani da shi ku tafi sannan kuma na bashi wata takarda da zai baka ka ba wa mahaifinka don allah ka kamanta ka gaya masa cewa mahaifina ne ya ce a dawo da kai ku hanzarta ku tafi Sidi. Maganan nan da ka gaya mun, ka ce duk randa na san matsayinka zan yi nadamar duk abubuwan da nake maka gaskiya ne Girma ya biyo jini ya biyo hanya girma na tabbata da daɗi. ‘Yar manya ‘yar gidan saraki gaisuwa jinjina ta girma. Wai ba ki ikon zartarwa a wannan masarautar? Ke kike mulkin garin na ko ni? ko ko kisan tsawon shekarun da nayi ina cikin bakin ciki ko kisan tsawon shekarun da nayi ina jiran wannan damar tsammani kike kasancewa ki yata ya baki damar yin abin da zai ci karo da muradaina ko ko kina zaton tun yi girman da zaki wa al'amari na zagon kasa akan wani dalili kika tsere da waɗannan mutane suka kuma Allah ya ƙara maka lafiya ni ba su na tserar ba na tserar da masarautarmu ne daga matsalan da tunanin ɗaukan fansa ya hana ka gani kashe ɗan sarkin garin gabas idan muka yi koma ya yi laifi ne babu wanda zai goyi bayanmu kawai gani za a yi an kashe shi ne don kawai a ɗauki fansa ta gaba za mu iya shiga yaƙi da garin gabas da hadeja har da macina ba duk a lokaci guda mu kaɗai dan lallai ne sarkin macina sai ya shigar masa don baya da abokin da ya fi shi kaga kashe shi idan muka yi zai sa a zubar da jinin mutanen da mu muka fi buƙatar su fiye da shi dalili na kenan ranka daɗe kai haƙuri ki za ke ce za ki gano abin da ba mu gano ba ki san karfin sojan mu ne na yaƙi wannan haukan naki shi ya baki damar yin gaban kanki. a kulle ta sa ban so muka koma ba ce bayan wani salasa. sallah ya shiga yaƙi da garin gabas da hadeja har da macina ba duk a lokaci guda mu kaɗai dan lallai ne sarkin macina sai ya shigar masa don ba baya da abokin da ya fi shi kaga kashe shi idan muka yi zai sa a zubar da jinin mutanen da mu muka fi buƙatar su fiye da shi dalili na kenan ranka da daɗe kai haƙuri ki sake ci zaki gano abin da bamu gano ba ki san karfin sojan mu ne na yaki wannan haukan naki shi ya baki damar yin gaban kanki a ta kulle ta sa ga ba za mu iya shiga yaƙi da garin gabas da hadeja har da macina ba duk a lokaci guda mu kaɗai dan lallai ne sarkin macina sai ya shigar masa don baya da abokin da ya fi shi kaga kashe shi idan muka yi zai sa a zubar da jinin mutanen da mu muka fi buƙatar su fiye da shi dalili na kenan ranka da daɗe kai haƙuri ki sake ci zaki gano abin da bamu gano ba ki san karfin sojan mu ne na yaki wannan haukan naki shi ya baki damar yin gaban kanki a kulle ta sarauta Allah ya sarauta ce ina ganin ko mai dije ta bai kamata a kulle ta ba bai kamata kurkuku ya haɗe yar sarki ba ka wulaƙanta yarka da kanka ita bata wulakanta ni ba ya za ta sakkanta cikin al'amari irin wannan wannan ba bangaren da ya kamata sakkanta ciki ba ta faɗi dalilin da na yi maka ka yi haƙuri oh kina nufin tana da ikon ta aiwatar duk abin da ta ga dama matakar tana tunanin abin da ta yi dalili ne ba haka nake nufi kai da ina ganin dai yayi kaskanci da yawa a kai ta kurkuku na bayi a kullum. ka yi haƙuri a buɗe ta na tabbata ta gane kuskurenta kuma ba za ta sake ba babu wanda zai fito da ita sai ba kwana uku bawa buɗe ni ka fidda ni daga wannan kejin ranki daɗe ban da ikon buɗe ki daga cikin wannan keji kar ka gaya min maganan banza ni na sa ka zo ka cire ni daga wannan wurin ranki daɗe idan na ce zan fidda ke daga wannan keji zan halaka in ka ga dama ka buɗe ni in ka ga dama kuma kar ka buɗe ni amma ka sani cewa ba zan dawwama a nan wurin ba ko yau ko gobe sarki zai sa a zo a fidda ni kuma idan na fita ka san cewa kana tare da halaka kuwa ka gani kowanne ma kai ta halaka ne gaskiya ranki daɗe da halakar kusa gwara ta nesa ki gafarce ni a gaskiya wannan hukuncin da aka yi mata bai yi daidai ba da kaɗan laifi ƙanƙani shine za a kai ta ƙantaccen guri inda ake saka bayi idan sun yi laifi a kai ta aje ta. Ki sani, na sa an sa ta a keji ne don ba ni da wurin da ya wuce nan. Da ina da wurin da ya fi da na sa an saka ta a ciki don laifin da ta yi ya cancanci a kai ta nan. kuma dan ma tana yata bacin haka da yanzu kanta ya riga rana faduwa dan ta nasa an balle mata kai ai gwara ka saka a balle mata kan domin ka zama mai yankakken baya ke ki gaya min maganar banza don koke baki wuce umarni na saka ki cikin keji ka saka ni a kejin mana in ya so ka saurari duniya ka ji me za ta faɗi a kanka wallahi wallahi sai an ambata maka taɓin hankali a kanka kai a hir ɗinki ki san irin maganganun da kike yi a gabana don kunnuwa na ba su saurari muryoyin maza suna faɗa min irin wannan magana ba ballantani na mata yau kaji ranki daɗe barka da zuwa kai bawa ka cire ta daga cikin kejin nan na ce ma ranki daɗe mai martaba ya umarce ni da kadan cire ta daga ciki ka cire ta daga ciki na ce maka ranki daɗe ki min rai domin idan na cire ta mai martaba zai sa a halaka ni Ha ha ha! tsattan kai ba ba ina ga garin naku ne da nisa tsattan eh, kai ba kan hanya muke to ya za a yi haka ni da sai ku nake eh, saboda za ku dawo bayan kun kai mu can a'a ina ai jiya ta ce kan mu dawo in zo muka koma ai sarki sai sa tsire mu ai kuma za mu nuna muku irin namu karamcin to shikenan Allah ya kai mu lafiya daure su kuna da abin da za ku kunshi kanku wallahi ba mu da komai muna da kuɗi kamar nawa kuke da shi don zan baka ku kunshi kanku na ce nawa gare ku ina da kuɗi suna ji lalibe mu shi lalibe shi sab daga shi ba Aka daɗe ga su. To kawo. <laughs> na tabbata waɗannan kuɗin za su fanshi kai da kai da kaya duk mallaka wuya ne wannan ai ba ɗabi'a bace ta mutum a ciki a sai ku sare mushi sosai yau ka kuma shi haka mana ka ban shi haka na ce karba mana ki kai a don tsubanka ba kai ma da an gane ka ku shige mutum na yi gwagwarmaya da yawa ran kai daɗe na san wannan zamanin amma duk abin da kaga na guje shi kar ka yi shi da nan har mu koma gida to ai magana komawa gida ma bai taso ba ka dubi halin da muka tsinci kanmu za mu iya koma gida ina son yi wata kasada kasada kuma ina son yi magana da shugabanku sai ka jira har sai ya so yin magana da kai to ai magana tana da muhimmanci sai ka gaya mun na gaya masa shi ya dace in gayawa to ka batta lokaci yana ƙurewa idan baka bar ni na faɗa masa ba har lokaci ya ƙure ba za ka ji daɗi ba a gurinsa Allah ja da ran sarki ina neman afuwa na bi Allah na bi ka hukunci aka tanada ba tanar afuwa ba ba kai kaɗai ne mutum na farko da zai ji shekara goma don ya yi kwartanci Allah ya ja da ran sarki ina neman taimako a taimaka min wallahi a wuri na saura sati biyu kuma idan aka ɗaure ni shekaru goma a gidan yarin nan wallahi fasawa za su yi ba za su bani ba kuma yarinyar nan ina son ta kwarai da gaske daure ni shekaru goma a gidan yarin nan ba karamin illa bane a tare da ni dan Allah da annabi Allah ya ja da ranka ka taimaka min a taimaka min dan Allah taimaka a nan garin duk wanda ya laifi hukunta shi ake kuma da kana son aurenka da baka je kai kwartanci a gidan wani ba ina maka fatan in ka fito daga shekara goma ka samu wata matar ka lafiya shugaba naga kana yin kuka ba ku in wani abu ne ya kamata ka gaya mana na ce maka ba ku ba ku kana ke bata maka ba duri Dattijo me kake so ka faɗa mu? Ina so in gaya maka ne da za ka kai mu ka sayar da mu da daraja. Za a baka ko nawa ne abin da kake bukata. Ina ne wannan gurin? Garin garin gabas. Garin gabas. Waye zai sai ku a garin gabas? Sarki. Sarki. menene gamin ku da sarki da zai sayo ku ko nawa ne wannan wanda ka samu kuɗi a jikinsa ai ɗan ƙanan sarki ne wanda ya daɗe da ɓacewa sarki zai baka ko nawa kake bukata dattijo waziri ba shi da ɗa namiji duk 'ya'yansa mata ne me yasa kake so ka ɓoye min bayyana ɗan sarkin garin gabas wanda ya daɗe da bata don gudun kada a samu matsala domin ban san ka ba kai mutumin garin gabar ne kuwa wani ni ba ɗan garin gabas ba kuma zuwa na garin gabas sau ɗaya kuma sai da ni shekara goma kuma sanda na bar garin ban sake koma ba har ne. amma na ji daɗin labarin nan da ka gaya kai kuma yadda shi Batijo, tashi mu look kamun nama mana ko za a kayan da ce na ji shawarar da ka bani zan sayar da shi amma a katsina a katsina kuma ai a katsina ba mai sayan wannan da daraja kamar yadda za a saye shi a gidansu sarkin katsina zai saye shi da daraja menene isa kake son ka sai da shi ga sarkin katsina saboda na bashi dama ya ɗauki fansar ɗansa sarkin garin gabas ya kashe to amma ya kamata ka sani ɗan sarkin katsina laifi ya yi a garin gabas aka kashe shi shikenan idan mutum ya laifi ba a yafe masa Allah ma da ya halicce mu wani masa laifi kuma ya yafe mana bari na gaya maka shekara goma ne a gidan yarin garin gabas sanadiyar haka na rasa mahaifiyata na rasa matar da zan aura shi kuma sarki ya kasa buɗe baki ice ya min afuwa to dama jira nake lokaci ya zo da zan rama saboda haka kai zan saki ka kuma shirya yadda za a ɗauke ka a mai da kai garin gabas ba tare da an sake kama ka a matsayin bawa ba Abinda da nake so kawai ka gaya sarki sarki in ka je ni mai sanda ni ne sanadiyar mutuwar ɗansa don allah kar kai haka ka daure ka gafarta wa sarki kai wane ne da za ka sa an gafarta masa to ba zan gafarta masa ba na gwammace ne ba da shi a kasa da kyauta a kashe shi a maimakon sai da shi a wani wuri ko nawa ne karka da ba abin da nake so da kai shi ne. ka isa da saƙon shi ga mahaifina ka kuma gaya mahaifina cewa duk hukunce hukuncen da yake yi wa wa'anda suka aikata laifi daidai ne ya ci gaba da yi ina alfahari da haka wannan shi zai kawo ƙarshen azzalumai da kuma irin abubuwan da suka aikatawa kai bana ta taka domin kai gawa ne kai a ware tsohon nan a kai shi guri mai karaga kai shiga a bas shi kuma gobe sai ka tsina an gama Allah ya taimake ki ki cire dukkan wata damuwa da take ranki domin kuwa kin yi abin da ya dace ya shugabana ba na nadamar abin da na aikata tunani kawai nake yi kowane irin hali su sidi suke ciki Allah keke. Na san su sai da sun kuma masanfin su lafiya. Insha Allah. Allah ya baki yawan rai. Wata daga cikin ku ta bani labari mai daɗi. Zan baki labarin mai ran ƙarfi. <laughs> Allah ya baki yawan rai. Kinga, ga wani cin kamar Allah ya taimake sannan Allah ya taimake sannan ku da isowa wa'annan bayan fa wannan bayan na kawo sarki ne su bayi sun wadaci sarki sai dai ni zan iya sayan ɗaya daga cikinsu Allah taimake ki wanne daga ciki wannan nake so wannan eh Allah taimake ki wannan ai dan sarkin garin gabas ne kuma na tabbata an sarki ya gani zai farin cikin sayansa kuma zai zama fansa a gare shi saboda mahaifinsa shine wanda ya kashe kashe yanki kai ya aka yi kasan da duka wannan labarin a abokan tafiyarsa su suka sanar da ni in dai haka ne ni ce da kaina zan kai shi gun sarki domin mai martaba ya yi alfahari da ni ka kunce shi Allah ce muke ki bawa na zai kai ku masauki to godiya muke Ya aka yi haka? Muna kan hanya ne suka kama mu suka dawo da mu. To yanzu tashi tashi tashi ba sa. Zo zo zo ka tafi. Yanzu kaga ga wani doki can je ka hau ka kaji. ya isa lafiya girma ya biyo jini ya biyo hanya girma na tabbata da daɗi yar manya yar saraki gaisuwa jinjina ta girma Yeah, I can't let it go. Dottijo Tanka Me yasa baka sanar da mai martaba ba a wancan lokacin har ka ɗauke shi kuka gudu? A wannan lokaci ran kai daɗe idan na ce zan matsa masa ba zai yarda da ni ba. In koyi ki yarda da ni sai in rasa rayuwata. A don haka kuna yanzu mun gan ku tare dama can kuna tare ne tun uzuli kun baka kawo shi ba sai yau eh mun tafi tare amma mun raba a hanya abin da ya sake haɗa mu bauta ce a masarautar katsina to in haka ne dattijo wannan da ka kawo mana yanzu ya za a mu tabbatar cewa shine cd ba wannan ka kawo mana ba ah, wannan aiki na ne Allah daɗe daren sarki ɗana lokacin yana ƙarami Allah doki ya taɓa kada shi ya faɗa kan itace ya ji mummunan rauni don haka yaro zo mu gani ya yaro da ganinka na san cewar akwai wata nasaba ta jini a tsakaninmu Allah mutu sarki daga cikinka alhamdulillah alhamdulillah sidi barka da zuwa gida tabbata wannan shi ne da zuwa gida alhamdulillah waziri Allah sarki ina so a gobe da safe ko da hantsi Allah a haɗa min duk manyan fada Allah Galadima Allah ka samu sarkin gida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 abubuwa da yawa sun faru a gidana abubuwa na zalunci da cin zarafi da wulaƙanci amma babu wanda ya sani a yanzu ma ba na so a sani saboda wa'anda suka shuka wannan abubuwa na munafunci da zalunci sun ga yadda Allah ya kare wa'anda suka shukawa to ni ba na saka mugunta da mugunta don haka na kirawo ku a yau gaba ɗaya ku shaida cewar na saki nafisa sannan jakadiya na kore ta daga yanzu ta je ta san inda ta dosa ta je duk inda ta ga dama ɗana zai zauna tare da ni tare da yayansa saboda na san yaro ne kamili duk da dai cewar mahaifiyarsa ta so ta lalata shi ina so duk da kuke nan ku shaida cewar daga yau na yi murabus daga wannan kujera gyara ke, Allah daɗe da ta sarautar sarkin garin gabas na ɗora ɗana sidi ina fatan allah ya yi wa sidi jagora ya sa shi hanya ta gari yadda zai kawo ci gaba ga wannan ƙasa fiye da yadda ni na kawo ina fatan allah ya mana jagora baki ɗaya allah ya ba mu lafiya zama lafiya daga ƙarshe za mu sauka ne tare da waziri Allah ta maki Allah ta Dattijo shi zai kasance wazirin CD. Godiya nake. Allah ya taya ku riko baki daya, Allah ya muku jagora. Allah ya kara da lafiya. Allah ya kare. God, I ja God, God, I I Yeah, I killed. an gaishe ka wajen an gaishe ka gaishe ka sabon wasu sai in kare kafafuna in dai na taka ai kai ma za ka iya takawa babu wani abu da ɗa namiji zai iya yi da kai ba za ka iya ba bale ni mace aiki mace ce mai kamar maza abin da kika aikata maza nawa za a tara kan su hakan ni ma so ne ya tunzara ni ya cire min tsoro ya sa na aikata haka kuma kowa zai iya aikata haka a ƙarƙashin zugansu. Wai shin ya kai kika shawo kan mahaifinki har yi da Sawa ne aka yada a cikin ƙasa. Akan mahaifina ya tsinci ɗan sarkin garin gabas. A maimakon ya ɗaukansa sa akan abin da aka yi masa, sai ya haɗa shi da bayi suka mai da shi har gida. to a sakamakon haka ne ya sa sarakuna da dama kamar na garin agadas da kuma tsanwa suka rubuto mishi takarda a kan sun ji labarin abin alheri da ya yi suka kuma yabe shi shi kuma mahaifina sarki yana son irin wannan sai ya sauko yanzu ya amince mai aure kenan ko a'a bai amince ba <laughs> ya dai amince da yan aure duk wanda nake so girma ya biyo jini ya biyo hanya ya alhamdulillah ya tabbata da yahi sai ka ji dadi ko Gaisuwa jinjina ta girma. Saraki tambarin kome alfarma, wanda tambarin sai a gida na sarauta. Ayo gida da shintu, wasu na ta kiɗa da kwarya. sarake ake wa tambura tambari da kakaki sai babban gida na sarauta ai yare a yau sarake ake wa tambura tambari da kakaki sai babban gida na sarauta in ji kakaki sarake wannan naku ne in ji tambari wannan kiɗan gidanku ne wa za ya ja da ku mi masa jan gaisuwa da jinjina a kai mu gidan sarauta. Ayya! Mai mulki da saraki jarumi ne sai ma fagen yaƙi na ya ba da duk halayyarsa dan akwai sauƙi wata miyar e hausa sanji a kai wa mabuda a yau ake watan mura tambari da kakaki sai babban gida na sarauta ja yare a yau sarki ake wata mura tambari da kakaki sai babban gida na sarauta eh, asin da asin yayi kwalliyarsa sai kallo kyau da kwalliya ɗawi su ne ake kallo kamshi na tashi in kaga saraki sun bullo zaman ka lafiya addu'ar da nake fata ai yare a yau sarai ka zami ta ai turewa gaban ka salamun bai salamun dan baiwa ta kunkusa rafi da manne ko za a kwatanta ai yare a yau sarki ake watan bara tamari da kakaki sai babban gida na sarauta ai yare a yau sarki ake watan bara tambari da kakaki sai babban gida na sarauta da sadauki ta zama ta gaba ta wuce yan uba ta yi gado a gurinsa sarki na duba da idanu na duba a gurin nan ta ɗarra kowa ke ce zamani in kin san da ni na san sai na wuce kowa ga ki sinadari ga ki a gari mai kamshin ce na taka dai maga kowa ma ya ga mai inuwa ta fake wa kowa na san zaki mana adalci na faɗa na yi gazgatawa kuyo ayari da sarki ce iya gani na taka lafiya yar gatan iya dora min kan tafin hannuna sun ce sun iya basu da lafiya ke dai ce a iya sanina hankali karkuta ka yar manya